Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin jirin tatsuniyoyin aljanin gida. Idan aka lura za a ga wannan haɗi ne na part one da part two. Idan kun saurari part one, za ku ga tun daga kan minti na biyar har ya zuwa minti na tara babu magana. Ba ku yi magana ba watakila ko kuna tunani iyakacin minti biyar ɗin shine ragowar kiɗa ne ko kuma dai, eh, me ya faru dai amma dai ba a magana ba sai yanzu muka ankara bayan ma mun sata a tiktok mutane suna magana idan muka yanko ta iyakacin wajen abin ba zai ba da ma'ana ba saboda haka ga baki ɗayansu ga shi nan mun haɗe su idan iyakacin wannan mutane baka saurara ba to in kuma duk kake so ka sake saurara hakan ma zai fi ah, in kuma wannan ne ka na farko da ka zo za ka iya tsallake wannan bayanin kawai ka tafi minti ɗaya daidai ka fara gatanan gatanan ku tatsuniyar aljanin gida da ba a iya fita daga ciki duk wanda ya shigo ya shigo kenan a can tsofaffin unguwanni da suke cikin garin kainuwa an yi wani gida asali da gida gida ne da ake cinikin abinci sosai da sosai amma kuma kwatsam sai aka daina sai da abinci mutanen gwasu dai sun san dai gidan dai kullum a bulle yake mai shi ba fitowa yake ba zai yi wahala a sati a gan shi ko da su ɗaya ne sannan kuma dai ya ce ya daina sai da abinci amma duk da haka baki wanda ba san daina sai da abincin ba wani lokacin sukan zo su ce za su sai abinci in sun shiga ba a ganin suna an yi korafin an yi korafin wasu ma har sun yi kokari su leka su ga me yake faruwa to amma duk wanda ya shiga fa baya fitowa an je an gaya wa hukumar garin kainuwa sun ce za su yi wani abu kai amma har yanzu ran nan wata jaruma ana ce mata umaisa ta aiki yarta zainab saboda haka kawai sai yarinyar nan bata dawo ba karfe ɗaya karfe biyu za a ɗora abinci har yanzu yarinya bata dawo saboda haka umaisa ta zira hijabinta ta fito daga cikin gida tana zuwa ta je za ta wuce ta gefen wannan gida tunda duk ma tsohuwar unguwa suke zaune sai kawai cikinta ya faɗo mata anya kuwa yarinyar nan zainab ba gidan nan ta je ta shiga ba tare da ta sani ba amma dai bata shiga ba ta wuce ta je har inda ta aike ta shagon ta je ta dawo aka ce ai kwata-kwata ma zainab bata zo ba ta zo ta tambayi mutanen unguwa can wani dattijo yake gaya mata cewa ba tabbas ya ga shiga yarinyar na cikin wannan gida ita ce zainab ba ta ce jaruman matan nan umaiza ta bigi kirji ta je ta kwankwasa gida sai da ta kwankwasa su biyar ba a buɗe sannan a kwankwasa ta shida sai kofar ta buɗe da kanta ta leƙa ga shi dai rana ce babu kuma duhu amma kuma ba wanda take gani sai kawai kujeru na cin abinci ha me yake faruwa wani abu da ya ja hankalinta ta fara jiyo kanshin abinci gidan nan ba an ci an daina sai da abinci ba ya aka yi yanzu kujerun gasu nan kalkal an jajjera su da aka dai jaruman matan nan ta bigi kirji duk yadda za a yi sai ta lalubo yadda ta taka kafa ta shiga ta ɗauko wani ɗan dutse ma ta sa ta tokare kofar kan ma kofar ta rufe bayan ta shiga tsayawa ta yi a jikin kofar ta sake dudduba bayan kofar ne da ko ina da ina babu kowa a cikin wannan gida can ta yanke shawara ta taka ta karasa har bayan kanta da ake raba abinci ta je ta dudduba nan ma dai duk bata zama akwai matattakala da ta bi ta sama ta je can ƙarshen gida saboda haka ta juyo ta kalli kofar nan ta ga har yanzu kofa dai bata motsawa ba ta rufe ta yanke shawara ta hau saman matattaka. ta je ta duba nan ma babu kowa a cikin gida sai da ta sauko ƙasa kawai sai ta kofa ta riga ta rufe da dutsen da ta sa babu shi babu alamansa to amma ba wannan bane ba ma ya bata mamaki wasu sababbin fitulu sun fito ga kuma mutane sun zo sun zauna suna cin abinci ana ta shewa daga can nesa ta hango zainab ita ma tana zaune kan teburi tana cin abinci a fasace wannan mahaifiya ta sauko ƙasa tana fushi ta ƙarasa inda yadda ta take don me yasa na aike ki kika zo kika tsaya a nan ba na ce kwatkwata kan ma ki bi ta wannan layin na ma ki zo kusa da wannan gida duk da faɗan da take mutane da su kwatkwata ba su kula yarinyar ce ma ta ɗan ji tsoro ta tsaya da cin abinci tashi mu tafi mahaifiyar ta binciki hannunta ta ta suka fara tunkarar kofa tana zuwa ta sa gaba ta daki kofar tana so za ta buɗe ta amma fa kofar ko motsa ba ta ba ta sa hannu ta ja ta ja har yanzu kofa ba ta motsa ba ganin haka sai matan nan ta ƙara fusata maimakon ma ta ji tsoro fusata ta ƙara yi ta ɗauko kujera da da'yar ta zauna ta fara dukan kofar ta yi ta yi kujerar ba ta balle ba kofar ma ba ta balle ba amma kuma ba ta buɗe ba sai da ta yi sama da minti biyar tana yi sannan ta ɗan dakata wani abu da yake bata mamaki har yanzu ragowar mutanen da suke zazzauni a cikin gidan cin abinci kwata-kwata ba su juye sun kalle ta ba nan nan fa ta gaji ba ci gaba da yi duka da kafa da kujera daga ƙarshe ma ta yanke shawara mutanen da suka ki kula ta ta je ta fara daga teburinsu tana dukan teburin ta ga duk da aka ba su kula ta ba ta daga teburin za ta zuba ta ji teburin ya mata nan tana cikin haka ne sai ta ji murya daga can bayan kanta inda ake raba abinci Ajiya umaisa wannan gida ba gida ba ne ba da za ki iya fita daga ciki saboda rikici da rigima tunda kika shigo kin riga kin shigo kenan har abada babu fita dindindin kin shigo kenan wanda ma ki zauna ki ci abincin ki ki daina damun kanki juyowa ta a fusace ta tafi da gudu tana zuwa ta ƙarasa inda mutumin yake bayan kanta ta miƙa hannu ta shaƙo wuyansa buɗe min hanya da fita na ce idan ba haka ba kuwa yanzu yanzu nan za ku fuskanci fushina mutumin kawai girgiza kai ya yi dariya kamar yadda na gaya miki ni ma shigowa ne tunda na shigo kuma har yanzu na rasa hanyar da zan fita ke ma yadda na shigo haka ke ka shigo su ma waɗannan da haka suka shigo lokacin da muka shigo duk mu ma haka muka yi ta bige-bige muna neman hanyar fita to amma kuma har yanzu gashi na amma mun haƙura wannan jaruma shiru ta yi tana tunani-tunani a cikin ranta babu wani dalili da wannan mutum yake da shi da zai zauna a cikin wannan gida ya ki fita in dai ba su ne masu gidan da suke tare mutane amma me yasa duk ragowar mutanen da suke zaune ba su damu ba kawai cin abincin suke wasu ma murmushi suke sakasa ta koma wajen wani teburi tana zuwa ta daki tebur ku gaya min me kuke yi a nan ku kulle ku akai aka na ku fita a hankali wata mace da take zaune a teburin ta juyo ta kalli ta akwai alamu na lalaci a yanayin fuskarta da muryarta hmm. na ganki kina ta bige bige jira nake ki gaji tukun sana sai na gaya miki gaskiya halin da ake ciki wannan gida fa duk wanda ya shigo babu fita ni ma sanda na shigo haka dai ta doke doke da bige bige amma mi har na gaji gashi nan na zauna ma na mika abubuwa na ga ubangiji yanzu na san kawai ba zan taɓa fita ba ki ma gwanda ki haƙura wannan yaki ce to ku nemi waje kawai ku zauna kin ji sa'a babu matsala ruwa babu matsala abinci amma dai babu fita duk wanda ya riga ya shigo ya shigo kenan ba zan yadda da wannan batu ba dole sai na fita daga gidan nan kai bari fa ku ji ku tashi ku nemo min hanya ko kuma ran kowa ya ɓaci an daina zaman lafiya a cikin gidan nan a'a ba mu fa zaman lafiyar mu zamu idan ke zaki ta tashi hankali kina neman hanyar fita to ki ci gaba amma mu dai cin abincin mu za mu ci gaba dai matan nan suka yi banza da umaisa da ita da zainab ka juya suka ci gaba cin abincin su umaisa ta sake tafiya da gudu wajen kofar nan ta fara dukan kofa a sai da ta gaji hannun ta yi jini amma kuma kofa ko motsa ba ta ba kowa yi mata banza ƙurin ɗan kan biya gata nan ku tatsuniyar jaruma umaisa da yadda zainab da gida ya kulle su suka kasa fita daga ciki labarin da ya faru ne a can ɗaya daga cikin tsofaffin unguwanni na garin kainuwa inda wannan mata mai suna umarsa ta aiki yarta ya kuma ibtila'i ya sa ta shiga cikin wannan gida aka rufe da ita ta biyo yar saboda jarumta ta shiga ita ma gidan ya rufe da ita wani jaruma umaisa ce tana dukan kofar nan ta zama ta ƙasa, tana dukan ta to amma kuma kofa ko gezo ba ta bata ta ki budewa karfe dai jiki da jini a sai da wannan jarumar ta gaji ta koma gefe ta zauna tana haki ya kuwa wacce ta san cewa ita ce ta dawo wannan abu idanuwanta sun ciko da kwalla karasawa ta wajen da mahaifiyarta take jingine ta durkusa mama mama ki haƙuri ni ma da na zo wucewa ban yi niyyar shiga ba wani ne ya kirawo ni ya kirawo ni ya ce zai bani alewa shi yasa na shigo ki hakuri, ba zan ƙara ba da na san haka za ta faru da ba zan je zuwa karɓa alawan nan ba mahaifiyar nan kawai da kawa yarta ta harara dama ba ta gaya mata ba kada wani ya ganta a hanya ya ce zai bata wata alewa ta ce za ta karba na amma har ta zo ta shigo cikin wannan gida bari su koma gida sai ta lakaɗa mata uban duka to amma yanzu dai ta samu su fita daga cikin wannan gida a lokacin da ta fuskanci ba fushi a wannan lokaci ba zai mata ba kamata ya ta zauna ta nutsu ta fara yin laliban hanyoyi na dabara da za su fice daga cikin wannan gida fara lissafa tagogin da suke cikin ɗakin ga tagogi na amma su ma duk tagogin din na gilashi ne kuma an rarrafa suke yadda ta kasa fasa kofar tana kyauta da ta ba za ta iya fasa wancan gilashi ba amma dai kuma a rashin ta yi akan ba ara saboda haka ta ƙarasa daidai kan tebur na gaba ta ɗauko ƙaton kwano ta jefa kan gilas to amma kuma kwanan ya je da ke gilas ɗin ya faɗo gashi dai kwano ne na tangaran amma duk da nisan wajen aka ya faɗo ko tsagewa bai ba ita ma kuma ta gaba ta tsage kamar yadda ta tunani ta san cewa fa tabbas gidan nan akwai wani surkulla da sihiri in na can zamanin garin kayan wani lokacin tsimbarbara a cikinsa idan ba ta taga ba ba ta kofa ba to sai ta ina ake fita da gida ta kanka tanga saboda haka nan da na jarama umaisa ta ja hannun yadda da suka koma saman benin nan suka je can suka duba su ga akwai ta katanga da za su iya haura sai ta lura cewa ga baki ɗaya gidan doguwar katanga ce gashi dai suna sama ta nan kuma ta can nesa suna hango katanga to amma ba ma matattakala da za ta saukar da su kasa kuma katangar tana nesa sai dai fa idan dirawa za su kuma idan mutum ya dira wajen nan ba zai rayu ba hmm. nan nan ta fara ladduba ɗakin ko za ta ga wata taga da za ta haura ta fice ta baya wannan irin gidan nan ne ma fa da ake cewa gidan yankan kai wannan abincin ma da suke basu ba akwai wasu suke kiwata su su kiba ba shikenan su cinye su ha ɗakin da ta je sai ta tara gashi nan ɗaki ne ba a rufe ba wani ma gashi nan har da mutane da kayan kwanciya kamar ɗakin mutane amma kuma ta gadda tana can sama kuma ta gilas ce bayan ta gama dudduba ɗakunan ne ta ga ba hanya ta dawo ba biyar da ta iya ban da dai ta dawo kan wannan matattakala tana dawa sai ta tarar wannan mutumin da ta shaƙe kwalarsa ta nema masa masifa ya ci ko abinci a filet yana miƙo musu ga na ku abinci ya kamata ku zauna ku ci abinci ku samu kwanciyar hankali za ku ga cewa rayuwa a cikin wannan gida daɗi ne da ita babu ruwanka da fita neman abinci abu ruwanka da hayaniyar duniya amma dai in fa ka riga ka shigo ka shigo nan dindindin kin ganni nan nima tun ina yaro na shigo yanzu gashi gemu ya fara fito min kuma haka in ma wannan ya taki sunanta zainab ko idan ma ta girma ba za mu rasa wanda za mu aura mata ba a cikin nan akwai samari da yara irinta saboda haka ki kwantar da hankalinki ki zauna ki ci abinci ki ƙoshi yana miƙa masa abincin yanayin su murmushi amma kuma a daidai wannan lokaci sai jaruman nan umaisa ta ankara cewa yaushe ya aka ya san sunan yatta tabbas wannan mutumin ba akwai yana da alaƙa da sihirce-sihirce na wannan gida da sauran sihiri da ya hana su fita ba ta yadda da shi ba amma kuma dai ta gano cewa rigima babu abin da za ta kai ta irin wannan katsinci kanka kana buƙatar kama yin nazarin mutanen da suke nema su cutar da kai cije baki dai kafin dai ta karɓi abinci suna zuwa suka tare teburin ma da ta ɗauka ta ta bige-bige an gyara shi an saita musu kamar masu ake jira dora abincin suka zauna ita tana jimamin cin abincin to amma ta san cewa lokacin cin abincin yarta ta ya wuce kuma tuni ma dai ta riga ta ci abincin gida saboda haka duk da yarta ta miƙa hannu za ta ɗebi abincin ba ta hana ta ba ita ma zama ti tana ta kallon gefe-gefe duk sanda za ta ɗaga kai zuwa wajen wancan mutum da yake raba abincin sai ta gane mata murmushi ta jima ita ta ta ci ta ƙoshi ita ko cikinta sai ƙugi yake amma ma umaisa ta ƙi cin abincin nan ta dake zuciyarta ba za ta ci komai ba balantana ma su sa mata sihiri a ciki ita ma ya zamanto ta saki jiki da gida ta haƙura da fita ya za a yi ta zauna a cikin wannan gida bayan ga mai gidan ta ya kusa dawa daga lagos idan ya dawo ya tare gidan bayanan ba sai ciwon zuciya ma ya kama shi ba tana tunane tunane kawai fuskar mai gidan ce ta faɗo mata ta sake cije haƙura tabbas ba ko ana so ko ba a so sai an buɗe mata wannan gida ta fita can ma ta ma fara lissafi ita anya ma ba wacce mace takala za ta je ta faɗa ba amma dai kuma tana son rayuwarta saboda haka dai a ƙarshe dai cikin ta ya ci gaba da ƙogi can sai ta ji wanda yake raba abincin ya fara magana to kowa ya saurara lokaci ya yi da za mu zo ƙarshen cin abinci na rana na wannan rana idan babu damuwa kowa zai tattare ya tashi ya koma mahallinsa masu fita filin wasa su ci ni kuma za mu tare mu tattare wannan abincin da kuka ci a gyara kuma dafa sabon abinci na dare kowa zai ga takarda a kan teburinsa ya rubuta abin da yake so ya ci da daddare kuma irinsa za a dafa Muna farin cikin kasancewa da ku a wannan ƙatoton gida namu na cin abinci. Ko da ta ji wannan bayani sai wani tunani ya faɗo mata. Da daɗewa ba ta taɓa ji an ce da masu sai da abinci a wannan gida dama maza ba ne. Anya ma wancan mutumin ba yana daga cikin munafukai ba da suka sa wannan gida ya zama na sihiri. Kawai sai ta duba sai ta ga wata sabuwar takarda ta bayyana akan teburinta. da biro na rubutu wai ta rubuta abincin da take so ta ci. gashi cikin ta sai kugi yake gashi tana jin kanshin rago abincin da ta ta rage anya ko ita ma ba za ta dan dauki ko da silin shinkafa bane guda ɗaya ta ci in yunwa ta kashe ta fa mahaɗu a karatu na gaba domin jin tatsuniya ta yadda jaruma umaisa za ta fita daga cikin wannan sayartaccen gida da ita da yarta zainab kada a manta a danna mana subscribe na wannan tasha domin jin wasu tatsuniyoyin